بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد الأقلة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya su hana wa ala wanda ikon sa da rahamarsa da ya rarrafa ba mu ikon ke haduwa a wannan masallaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin imamul Bukhari al'adabin mufrat don jama'a ba su manta ba karatu mu na wancan sati mun kwana babin da ke magana a kan shammatan makiyi makiyinka ya shammace ka yi ma gwalo ya ga abin da ya kaso ya faru gare ka ya faru gare ka annabi ya kasance yana neman tsarin Allah daga shammatan maki yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babu sarfi fil mali babin da ke magana akan banna a cikin dukiya Allah ya ga dama ya dauko abu ya baka sai kai banna me ya matsayin wannan addini musulunci Imamul al-bukhari Allah shi masa rahama yace haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an suhayl ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala lalli manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi yace inna allaha yarda lakum salafan lalle Allah yana yarda muku da abubuwa guda uku ya yarda a yi su wa yaskhatu lakum salasan kuma yana fushi da ku ko kan ku saboda aikata abubuwa guda uku yarda lakum Allah yana yarda muku an ta abu duhu ku bauta masa wala shirku bihi shay'a kada ku shirka da shi da komi wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an kuma Allah ya yarda muku ya riko da igiya Allah baki daya shine igiyar kalmar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kowa ya tawo rike gam duk mu taro ga baki daya wa anta nasahu kuma Allah yana yarda muku yi nasiha man wallahu Allahu amrakum ga wanda Allah ya jibantar da al'amarin ku gare shi shine shugabanku shine jagoranku ku kuma masa nasiha wa yakrahu lakum kuma Allah yana kyama gare ku ƙila wa qala an yi an ce ƙananan maganganu Allah bai sun su gare ku ya kyamace su wa kasarata su'al da yawan roƙo wasu na cewa yawan tambaya wa ida'atal mal da kuma walakanta dukiya idan muka ribi waɗannan abubuwa guda shidda wa'anda Allah maɗaukakin sarki yake so da kuma wa'anda yake ƙi idan aka ce Allah ya yarda da abu ya yi shi ana samun lada idan aka ce Allah ya kyamaci abu in aka yi shi zunubi za a samu balma Allah na kai mutum wasu sanadiyar aikata wa'anda abubuwa na ɗaya daga cikin abubuwa da Allah ya yarda da su su ne a bauta ma Allah kada a shirka da shi kaka aje komai cikin jikinka na tsari in bar da addu'o'i kada ka aje komai cikin gidanka na tsari in bar da addu'o'i kada ka sa cikin mota in bar da addu'o'i komi ka dogara ga Allah kada ka yi shirka da shi da komai wurin bauta ba a sa kowa cikin ba Allah ba sannan na biyu a riƙe giya Allah ga baki ɗaya duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah in dai ba ka da dalilin abin da ya sa ya kwanta kalmar shahada to bawo dalilin ba za ka yi soyayya da shi ba amma yanzu idan kana dalili ga wani mutum ya ce la ilaha illa amma kuma yana abubuwan da ya walita to wannan sai ku raba gari tsakaninka da shi dukkanin mu tattaru da kungiyoyin mu gaba ɗaya mu rike Allah duka mu rike igiyar Allah guda sai su kai mu aljanna amma idan mutum ya saki da akwai wasu masu basu su aƙida kaga masu bacin sahabban manzon Allah kaga ba aƙida mu guda da rasu ba sun saki a Allah sun kama wani bangare da ba masu aƙida Allah ya sauko ya shiga cikin komi komi ya zama Allah sai ce kai ma Allah ne shi ma Allah ne to kaga ga aƙida mu rabu gari da su sun saki a Allah dan ba haka nan Allah ya ce ba da masu aƙida ɗan tayi tsaf wai limanin suka shiga gaba a daidai sahu sai Allah sai ce kun yi imani sai ce mun yi imani kun ba da gaskiya mun sai ce assalamu alaikum babu karatun fatiha babu ruku'i babu sula shikenan an gama sallah dan ta tsafce ga wannan zuwa aqida mu guda da su da ka akwai aqidu daban-daban daban-daban daban-daban waɗanda mun rubuga gari su ba ba ta mu guda ba sun fice kalmar shahada kalmar la ilaha illallah da yan kalakato ba mu tsara da su duk wanda bai gandar da su hadisin manzon Allah ba mu tare da shi to saboda ka yan uwa musulmi duk wanda ya rike kalmar shahara da kyau muna tare mu rike igiyar Allah gaba dai kada mu rarraba sannan nasiha ga duk wanda a shugaba idan aka ci nasiha ba sai ka ce ka isko shi ka ce ne Allah ya ce manzon Allah ya ce ba shugabanni ana musu nasiha ba tare da an ja aya an ja hadisi ba daga suna fiye da za a yi musu shi ne a yi musu ɗa'a ga inda ba zai sa amma Allah a goyi bayan su ga abin da bai kauce ma shari'a ba sannan kada a yi musu tawaye sannan bayan haka nan kada a jehe su kada a watsa musu ƙasa sannan bayan haka duk abin suka ɗauko a kama musu inda ya daidai na in suka ɗauko aiki a kama musu duk wani shugaba haka ne ya kamata a yi in dai kai da shugaban kana to duk abin da ya sa in dai ya sa ma Allah ba kana yi duk abin da yake ka bari in dai ya sa ma Allah ba kana bari wannan shi ne sihir zaka yi musu saboda haka mu bar koma gehe muna ganin shugabanni suna yawan abubuwa makyale akwai wanda ka iya zuwa su isko su musu nasiha wada musu magana ta ƙwarai sannan kai kai da baka iya kai gare su shine kada ka zage su kada ka zubar da kimar su domin wallahi wani shugaba in ka kusanta mai bayani ma bayanin abubuwan da ake ciki wallahi sai ka tausaya mai amma sai ga mutum ya koma gehi yana zage shugaba wasu shugabanni kana ganin suna yin wasu abubuwa wallahi in ka kusance su sun kai ma bayani wallahi sai tsoro ya kama ka amma su ku tsoron Allah duk abubuwan da suka shahi doka ta Allah to su baɗaje ƙafa a kansu wannan shi an shiga shugabanci kiyaye addinin mutane ke wani malami ya yi bayani ya ce suna za shugaban kasa duk bayan wata uku suna ba shi shawara suna mai nasiha duk bayan wata uku amma daga nan shi kenan sai aka tuho aka dambala abin aka hana su zuwa kaga daga nan an samu matsala da sauraka shugabanni ana musu nasiha ta wa'azi ana musu nasiha na biya umarninsu ana ba su shawarwari ana goyon ba su ga duk abin da bai saba ma Allah yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kyamaci an yi anci kananan maganganu sun yawa cikin mu da yawa yanzu haka jama'a ku sani fa manzon Allah ya ce ya isa ya zan zunubi ga mutum ya ba da labari ga duk abin da ya jiya da ka ji magana nan ka ɗauka ka kafa ita ka ƙara gaba kan haɗe ta shi ko wani ya ɗauke sannan ya ƙara ta gaba laihi ne a samu mutum na yawo da maganganu ba a son mutum ya dinga yawo da ƙana maganganu ko gidanka ba a son kana ɗaukar su duk wanda ya kawo masu a je su gehe ka ƙyale in har gaskiya za ta bayyana to saboda haka shi yasa mutane suna bata alaƙoƙin mutane suna biye waɗannan ƙananan manganu Allah bai sun su amma yanzu kuma sun yawa cikin mutane sai ga mutum ɗaya to da magana ya jewa maka wani ma wallahi shi ɗan ma ya kitsa ba cikin rere sai faɗa ba bai da ilimin komai a kanta shi ɗan na kawai ya to faɗa ba sai ya to faɗa musu da ƴan social media masu yawo da ƙananan manganu cikin waya shi malam wani ya mutu wani wani kaza yayi malam wani kaza yayi malam wani kaza yayi sai kana gan suna ta faɗin maganganu shi ko wanda ya gan shi ɗaya kai to ya ku bayan Allah ku sani Allah bai son an yi anci ƙila wa ƙala an yi anci ma'ana bu fassara hausa an yi anci an ce ya ce an ce ya ce wane ya ce haka maganganun su ta yawa musulunci bai so haka bayan haka nan kuma yace da kuma yawan roƙo idan mun ɗauke shi akan yawan roƙo kamar da suka fassara shine ya zan kana roƙon mutane abun hannunsu an yi magana akan yawan roƙo yana sa mutum ya tashi ga tashin kiyama tsoka ko guda babu ga hukka ce kamar yadda manzon Allah ya faɗa yawan roƙo na sa mutum girma ne ya faɗi manzon Allah ya ce shi roƙo wato wani fisga ne da mutum ke wa naman huska sai ko da ya ta shiga ta kiyama ya zan suke na huska helin kiyama akwai mutanen da za su tashi ran tashin kiyama ba su suka ko daga huska su alama maro na ke yawan roƙo duk wanda ya nemi kamewa Allah bai kame shi daga roƙo duk wanda ya yi wadatuwa Allah bai wadata shi nan kuma in muka ɗauki yawan tambaya ga abin da bai da unhwani sai ka a tambaya wai da Allah mai sunan masu fir'auna mai sunan uwar fir'auna sanin fir'auna mai sunan mai sunan shi na kwarai sai ka a tambaya tururu annabi Suleiman wai hal mai sunanta sai ka ana tambayoyi wasu abubuwa waɗanda kai ba ka san mi a fa'il tambaya a kansu abinda ƙur'ani ka son haganin ya faɗa maka ya faɗa ma ga fir'auna ya faɗa ma ga hamana ga ƙaruna duk ya faɗa ma abin gansu to magana ka dawo kana tambaya wai asalin suna su mi ruwanka mi saka mi za ka gane wa ciki da ba ina fata mun gane magana ke saboda haka yana da kyau ya kasance mutum ya daina yawan tambaya akwai tambayoyin da wasu suke yi game da al'amari na gaibi suna wanzu Allah tambaya zamanin shi amma an samu misali wani mutum ya rasu lai babana ya musu lokacin jahiliya yana ina wanzu Allah ya ce babanka da na wani suna wuta sai Qur'ani ya saukar da aya ya ayyuhal na amanu Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina su salwa na ashiya in lafi mutu uku ya kuma su imani kada ku dinga tambayoyin da in an bayyana muku in an bude muku zai bata muku rai wa in tasalu an ha hina yanzu da yanzu tun da lafi yau kai tambaya akan su lokacin qur'ani ne sauka za a bayyana mu amma afallahu anha Allah ya yahe abin da ya gabata ku bari kai mahulkinka ka haka lama masu da cewa sai an fassara maka haka dai wani kan wasu sai sai sai ka ya faɗa kana kan kamar haba wani tsaya shin daɗi ka jiya ko kuma mawazin ya ɓata mare ya tsorta ko kuma dai ni'ima kan gari da rahama ce shi dai sun yake siya ya to ka'idan maholki in ka ji daɗi ya baka shawa maholkin alheri ne a sai daga ka in ko ya na ka ya baka tsoro to ka je ka nemi tsarin Allah kowa haka faɗa ku hadda wanda kake kusa gare haka faɗa ku ka nemi tsarin Allah daga abin da har gani kada cuta masa ga duniya ga addinin ka shi kenan kama bakin wannan shine abin da ka'ida ga fasara maholki jama'a amma sai ka so kana mahulkin kayan mahulkin ka shiga ɗaki cike da kuɗi kayan mahulkin ka haɗa rijiya kayan mahulkin saniya mai dogayen ƙaunin ta biyo ka duk waɗanda abubuwa bai kamata ka cikin an fasara maka yawan tambaya har ga abin da bai da amfani wayanda aka bani mu abin da ya halaka su yawan tambayoyinsu sai zan a kai ƙarshen abin da suka tambaya ba su ya aikata shi kuma ya zama dole su yi bani isra'ila ke yawan tambayoyi tsakule tsakule abubuwa har ya zan su kan su banna abin da zai halaka su ku tsaya ga abin da an ka ba ku ɗaya ku riƙe ku ta aiki amma zulhin tambayoyi bai da unwani amma tambaya mai fa'ida babu lahimu zai tambaya abin da ba gane ba sai ka tambaya Allah ya Allah ya sa mu gane sannan walakanta dukiya wannan shine muhallin shahid duk da Allah ya dauko ya baka ɗan ka ina ya dauko ya baka wuri ne abinda aure ne ya yawa to da abinda da Allah ya baka gode mai ka ce ka ji hanya ta da shi kada ka walakanta ta dan kaga wani shi halaka kwabuna halaka kwabu yana iya samun dubu goma yau ya rumke su gaba ɗaya ya kuma gobe ina wasu rahito bai wanda inda zai mintin dubu goma kilo su ne mai kwana goma ga iyalin gida ne kaga ya fiya walakan maintaining a musulunci ana son maintaining ɗin abu ka yi kafa kafa da abinda Allah ya baka musamman in ka san baka da mahita ce amma suka ga wani shi saboda ya san cewa yana zuwa can ya samu na can ya samu wanda ya samu sai ya narke shi yau to ba a son haka nan ba a son walakanta dukiya abin ka kai kai mintin ɗin shi jama'a ina fata mun gane magana yanzu misali waya gaba ka ɗauka ka liƙa ma yaro sai ya fashe ta ba kai mintane in duke ka ba don zuwa kai ka ba da kuɗi a gyara ma sai ma wata akwai wani bawan Allah da ɗan ƙaramin yaro ya ɗauki waya sai ce ba shi in ya bige ya ƙara sai ma wata ga wannan magana ba sai ba jama'a ko ta yi sai ga wani yaro ya ɗauki waya ya kaɗa ruwa dukiya za a hisuwa in ma a sai wata ko a gyara to wani walakanta dukiya kenan Allah ya kyamata haka dukiya da ka gani wani sirri na da Allah ya ga dama ya ɗauka ya baka wannan ta ya samu abin nan yayi ya yayi ya samu bai samu ba yanzu ma ba ku arziki na Allah da ya karabo ne wani hannu ne ya hina wani ya zo wallahi bai ma san yanzu za a iya riƙe waya irin wasa ba ya buga ya buga bai san wani za a yi ba wani sai ga ya sati ga gida ne ba a tunawa ba ba a miyan nawa ba kuma haka nuna yaka rayuwa Allah ya duwaso ohi ya toshe su ya hana mai amma wani kaga yana iya sayan naman wata ya je gida ne sai wata ya kare bai sayan nama gaba ɗai bai karewa shi jama'a arzikinsu guda su ɗan abin da Allah ya baka yi mintin ɗin shi kada ka walakanta shi ko ba gaskiya ba to wa'annan su ne abubuwan da wannan hadisi kuma wannan babu ya yi magana yace haddathana Abdullah ibn Sa'id qala haddathana Sa'id ibn Mansur qala haddathana Isma'il ibn Zakariya an Abu ibn Qais al-Mala'i al-Mula'i an al-Minhal an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas fi qawli Allah azza wa jalla an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas a cikin zancen Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce wa ma an min shay'in wato duk abin da kuciyar na wani abu fa huwa yukhlifu Allah yana mai muku da abin nan wa huwa khairu razikin Allah shine mafi alherin masu azatawa qala sai Abdullah da ce fi gari israfin wala taqtirin ba cikin banna ba kuma ba cikin ruwa ba abinda ka ciyar ba cikin banna ba dan yanzu kaga wanda yace iski mata aboki yana rawaye ita amaryata yace hidda kudi mata kari kaga ya banna ko bai banna ba mutum da ta yi ɗan dambe ya yi kisa ya ce dinga wa ɗan dambe waɗin kuɗi ya yi ɓarɗa jama'a ko bai ba mutum da iska ɗan kokowa ya watsa mai kuɗi wurin harkoki na banza mutum ya ce waɗin kuɗi ya yi ɓarɗa to ba su cikin fahuwa ya kulisa wa'anda Allah kamar ya sa mutum wa'anda sun ta yi ga banza Allah bai babu lara babu la'ada gare su sannan wala ta kuma banda ƙauro ya ga ce ƙauro ga abin da ka isa gidanka gwargwado sai ka matsa hannu Allah bai biyan ka akan wani abin da aka so gwargwado gidanka sa'i da rabi aka ci na gumi to ba su sa'i da rabi kada ka ba sa'i guda keke da kekara sai ka matsa hannu ko ba gaskiya ba to shi na abdullahi na abin ce abinda aya ka magana aya tana magana abinda Allah zai mai suwa maka in ka ciyar shine abinda ba kai ƙauro ba ko ba kai ɓanna ba daidai gwargwado matsayi irin naka don saboda kun san kisuwa ita liyun fiɗu sa'atin min sa'ati Allah yana umurta wanda adda yalwa ya ɗiba cikin wadda Allah ya bashi ciyar in gidan kullum ana cin kaza guda babu laifi sai ka ka sai ka soka na gidanka a ciki ka ce da kuku ka soka za talatin sai ka kawo gidan kullum a yanke guda a ciki wadata ka da Allah ya baka ta kai hakan matsayin da Allah ya kai ka ya kai hakan to babu lahi kullun a ci daga cikin abin da Allah ya baka na zarhi shi ko wanda Allah ya kunsa arzikin shi bida sai sai hakuri wata rana ma sai a fanda yunwa ya buga bai samu ba to saboda ka shi yasa aka so yan uwa musulmi mutun ya tsaya ya kusanta ma rayuwa to ya Allah ka ba mu ikon ganewa yace babul mubazzirina babu masu almubazzaranci wannan babu yana magana ga suwa na almubazzarai yan Allah ba ne ya fatar kun ga babu yana da alaka da wa'ancan yace haddasa na qabisa حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي الأبيدين قال سألت عبد الله المبذرين ناتن بأبد الله بن عباس سوى أنا أكتم المبذرين القرآن يما قنا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الله يتكلم ce kada ku yi almubazzaranci mai kai usman almubazzaranci kanu ikhwana shayatin sun kasance yan uwan shedannu duk inda haga yin albazarin shi dan uwan shedan na aboki ne shedan to su wane aka kira haka nan qala sai abdullahi yace alladina yunfiquna fi ghairi haqqin masu saka dukiyarsu ba bisa haƙƙi ba masu ɗauka su aje ta inda bai kamata a aje ta ba wa'annan su aka kira al mubazzirin ku dibi wa gama gana don ƙwalla da aka yi kenan ko mai kuɗi da za ka ɗebewa cikin aljihu ana son ka arziki inda da hakinsu ta kayan zuba ba cikin haƙƙi ba ɗaya ga wanda ya ɗiba shi da iyali ne wannan ya yi ka ɗiba ka yi sadaka ka ɗiba ka yi kyauta ka taimaka wa mutane ka biya buƙatocinka ga abubuwan da an gare ka na rayuwarka ka ka ana su rasa haƙƙinsu amma mutum da ya ɗebe dukiya ya ce wani wuri wanda ya saka ta inda Allah bai so manzo Allah bai so kaga an samu matsala gidanka akwai inda in ka saka dukiyarka ka tayi, akwai da kuma in ka zuga ba ta da ba ta ba in ka saka ta ba ta ba akwai abubuwan da mata za su ko maka kai wanda in ka riga ka shiga ciki ka samu matsala yanzu kana ganin wani in za a aure sai ya ba da kuɗin cimbula ya ba da kuɗin ƙawayawas da ya ba da kudin muzazze ya sayi abincin da za a ci ya an ce kusur sati ko ya an ce hotel inda za a rawa kudin da za ka biya na ɗaukar wannan wurin duniya daga cikin almubazzaranci sai ga tu an matsama mutum cewa to lalurar ga in baka sa hannunka ba in baka ba da kuɗi an kai ba to waye na zai basuwa kace a kai baka ba saboda almubazzaranci mi Allah yi duk kuɗin za a kashe ma amarya sun daga kamu abin suka ce ma kamu da program ɗin za a yi dancing arena na shakatawa duka haɗa kuɗin nan in zai ake auren sai ka ɗauka ka ba kashe garin sai kasuwanci wallahi wallahi in ka ji kuɗin da aka kashewa ga luwan sai hankalin ka ya tashi yau ko an kalta an ka kira sallama su ɗai Allah ɗaya sa abin za a sallama su shi amma wallahi malami wa'azi za a gayyata wani sai ga an sallame da dubu biyu da shi da Allah ramma da ƴan arzikin sun kaso da shi wani malami za ga an sallame dubu ɗaya ɗari biyar wani ma abin za a sallame da shi ƴan masa da ƴan abin ga da kosai da ƴan abin gabi sunanta bigi kola sai ci mun gode amma ƴan haka ya ci ƴan kalta da ƴan kiɗi da wa da wa da wa da wa za a yi musu goma na arziki kaga in ka diba za ka ga almubazzaranci an yi kashe kuɗi inda ba a samun komi bisa ga inda za a samu lada sau daga shi yasa aka son mutum ya san zai ɗauka nera ta goma zai sawa sai ya faɗi sai ya diba ya gani don ran tashin kyama za a yi maka tambaya akan abin da ka basuwa don abin da ka ɗauka kan basuwa Allah ya tambaye ka to yau an waye gari duk wata haraka da ba ta Allah ba an yi kashe mata kuɗi ta hida da amma ya tafiyo ga haraka ta musulunci za ta hisabi billahi ba a burge mutane ba su matan ba a burge su bada da an kai musu haka inda ma abin zai baka tsoro yanzu an kai aure za a ga mata waɗanda an waje sun yi yawa bisa ga waɗanda ake ba su ma sun ƙwar'ani a kunnan su ba su so suna nan waje yan ka yan zagayen ciki suna nan cikin zaune suna nan saurare su ma abin da ya dame su ba a daɗewa yanzu ka diba a yan aza kalta ana yi wani bisa an sallar magariba suna nan suna yi ba su gama ba wasu ba nan kai ajiye sabit din sallah sai a bari sai ba isha'i a yi ta yi sai sama lalin dare kwanan gato abinda muka muka da shi nan an gara bariki wasanni na aka ta yi ana ta yi bala sai abin ya baka mamaki kuma a dawo auren da sun aka yi albarka jama'a suna ganin auren da an kai waɗanda tambada ciki auren da ma sai da aka yi suna suna ciki ne Allah da ƴan mata daban-daban ciki kuna ganin yi albarka aka so ga lura nan kuma yau in kai tsaye ka ce abin gabe da kyau a bari ba su bari gana aka yi kai ba kai baka waye ba Allah ana ganin kada wa mutane ka bari ai abin da ba bikin aure na ba so gudana ubangiji Allah ya sauka saboda almubazzaranci shine aza dukiya ba cikin hakkinta ba inda bai dace ba kai almubazzaranci kuma sai an tambaye ka kuma kai ka dan uwan shedan kamar da Qur'ani ya ce da kai da shedan layin ku guda yace hadathana arim qala hadathana husaym qala hadathana husayn an ikrima an ibn abbas al-mubazzirina qala al-mubazzirina fi fi ghairi haqqi masu al-mubazziranci ba cikin haƙƙi ba wasu su ba inda ya dace ba wasu ne al-mubazzarai masu al-mubazzaranci Allah kada ka samu cikinsu yace babu islahil manazili babin da ke magana akan gyaran gida idan aka ce gyaran gidaje ba wai ana nihin kai ma gida hanci ba kai ne ka katanga ka sa security waya ka sa menene ka ba shi aka magana ba akwai islahul manazil gyara gida ta hanyar yi mai addu'o'i da karanta-karanta ciki da ƙoƙarin ganin an yi mai katanga da abubuwan da suke kare gida da iyali da waɗanda a ciki baki daya akwai wasu addu'o'in da yankan za su cikin gida jinnu ko sama iska biyu sai dai sama ya ƙetare wani kuma sai dai kauce gidan bai iya bi ko tsallakawa sama bai iya ba saboda gidan yana da suke mutu yana da katanga ta tsari daga Allah maɗaukakin sa to shi na malam imamul bukhari babu yace babu islahul manazili babin da ke magana akan gyara masaukai inganta masaukai yace hadathana Abdullahi ibn yusuf qala hadathana laysu qala hadathana ibn ajlan an zaid ibn aslam an abihi qala kana umaru yaqulu al minbar sayyidina umar ya kasance yana fada akan minbarai akan minbari na juma'a yana faɗi ce ya ayyuhan nas ya ku mutane aslihu alaikum masawikum ku gyara gidajenku wa akhifu hadhihi aljinani ku tsoratar da wa'annan ƙananan matizai qabla an tukhifakum tun gaban su ba ku tsoro kukan fa innahu lay yabdu lakum muslimuha domin ku sani har abada musulman su ba su bayyana gare ku duk wanda an musulmi cikin su ba zai bayyana gare ku ba wa inna wallahi kuma lalle mu na rantsi da Allah ma salamna hunna ba mu kuɓuta gare su ba mun zu adaina hunna tun lokacin muka yi adawar ba mu mu idan mun samu kuɓuta da gare su ba tun muka yi adawar su idan muka dibi wannan hadisi yana gwada mana na umar ya kware wurin faɗa mutane gaskiya kan mumbari kenan mumbarin juma'a mumbari ne wanda ana hada wa mutane abin zai umfane su kaga nan sai ya hada musu ya ce ku gyara gidajenku ya ce kama an tambaye shi don mi sai ya ce musu ku tsoratar da jinnun da a cikin gidanku waɗanda masu kuma wata zai ku ba su tsoro su bar ku gidajen ku tun gabanin su ba ku tsoro kuka yace fa innahu lan yabduwa lakum ha domin har abada waɗanda an musulmi cikin su ba su bayyana gare ku duk wanda an musulmi cikin cikin su bai bayyana gare ku har ya zo ya nuna cewa yana son ya cuta yace kuma sun rantsi da Allah ba su kubuta da su tun ran da suka adawa da su tun wan tun har abada kenan nan yana gudun kaka za a yi a tsoro kana ba abin da ba a gani tsoro kana ba shi tsoro don mi saboda karatu na ƙwar'ani da addu'o'in da manzan Allah ya ba su ba shi ne sa tsoro ya kan mutu ba su iya wani tasiri cikin gidajen wani ma in ya ga cewa kai wannan gidan an da ba za mu tsaya ba sai mu tasiri ba ya wurin sannan an faɗa mana cewa su jinin da an musulmi ba su cuta ma wanda an musulmi abadan ko kai musu ba ba sai sun yi hankali ta domin kana ganin jinnu wanda an musulmi bai shiga cikin bani adam shi yasa muka da ne ba su yadda duk jinnun ƙwarai bai shiga cikin bani adam don ba wani shiga ta yana ba duk wanda haka ya shiga cikin bani adam ba na ƙwarai na ba mugu na ko ya zai ce makamai wallahi ku sani ba na kware na dan don ba wurin shiga sai na ba sai da an ce ai muna ce makamai abubuwan da ke tuwa da shi za a cuta mai sai mutum mu kare shi sai ku ce mai ku ta ku Allah ya kare shi sai ga wannan mata ta yi tana da su sai ga ya bata da su wai taimaka mai suka yi za su taimaka mai gabatar da su wallahi shi ne alkhairi matsala jinnu in ya zaɗe cikin jikin mutum wai ya ta gare musamman shaidani kuma zai dinga faɗa ma sirruka daban-daban shi kuma wani suna ka ba su shawa sai a sai ka da jinna ya to ya faɗa ma mutum cewa wane ga hinan ta ya kusan tahowa gidan ba to ya sai ya ta ya gane ga hinan ya to ya faɗa ma to mi a wani abu shi ku sai ce ka lalle ko wallahi ka lalle wance suna taimaka mata ita san wahala take ciki wallahi kuma wallahi zuwa ƙarshen rayuwa za su mai da mutum makaho ko su mai da mutum kurma ko su ɓata ƙwaƙwalwa sai sai ya zama mutum ya kuma wani irin jiki ya kuma wani irin mahaukaci mahaukaci haka shi yasa aka faɗan rabuwa da su tun da rori kakku yadda ku ce wai suna taimaka mutum wallahi ba su taimaka mutum jinin da ya shiga cikin jikin bani adam bai taimaka mai wallahi kakku yadda da wannan kuma ku san wani abu jinnu bai da ha. ka yadda da wannan jinnu bai da jinnu a wani aljani bai da wani dukkan su ba na kwarai na abinda aka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamalati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kace ya Allah ina neman tsarin ka daga fisgar shedannu kuma ina roƙon ka ya Allah kar su ma su yi kusa gare ni kan ma su kusanto ni kan ma su halatto ni su da ina niki ba Allah haka yace ba annabi ba to ya za ka ce wai kai zumbi ya shiga cikin jikinka sannan akwai wasu masu riski suna haɗari sosai kaga an baka wurin faɗa aljani wai kai su haka ka samu aljani sai ka ga an baka wurin da ka cikin dare kana yi kana karanta walaƙad alimatul jinnatu innahum lamuhdarun wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun kana nan ana ta baka kana ya damdama ya ilu ya rauka ya ilu ya haka haka ya ilu ya sa'ada babilu kana cikin dare kana ta yi sai jinne ya faɗo maka shi ke nan ka samu aboki ya samu jinnu wanda za ku dinga aiki tare ka san boka ke saboda ka shawarar da naka ba su wa wallahi mutum ya guji irin wa'annan wala suna hauka ta mutum don wasu wani ya taɓa hauka cewa kuma na san wani mutum shi ma ya kura hauka cewa da an ba shi wardi yana yayi tun da ya fara ganin kayan jini sun fara faduwa sai ya gudu ya ne fara faduwa da kya an ka same shi saboda in kai tsoro za ka haukace ne to saboda ka jinnu cikin gida suna da kiɗa suna kuma mace zai amma sayid na umar ya ce musulmi ba su bayyana kuma ko sun bayyana a haɗa su da Allah kamar yadda hadisin mu waɗa ya ce a gama su da Allah so uku inna Allah ka kana ba mu tsoro ka ba gidan muna haɗa ka da Allah inna Allah ka ro gidan kana ba mu tsoro sai a yi so uku ya e, aka ganshi yanzu ga a faɗa mai zuwa a jima'a aka ganshi a faɗa mai so uku da zara aka yi so uku in bai ta yace ba Allah ne ba dama a kashe shi da ba ina fatan mun gane magana ba a gurru a kashe sai an hada su da Allah wa'anda an musulmi ta yasa kai wallahi wanda ga nan bai kuma bayyana har abada wani kuma zaka ga suna cikin gida amma suna wa mutanen gida tsoro shi ne za a ga mutum cikin dai sai kama jin hannu ne doki kuma baka da doki cikin gida za a ga wani gida ana ba yara tsoro baka da halin ka yi tsari waje bale ba ka hair taruwa ka shi hida ce kai kwana waje ba ka iya gidanka akwai matsala saboda ka biɗi sosul bakara a ita karatu kai ka karanta matarka ta karanta ka sai ta karatu har su ji kai gidan bai musu bar gidan gaba ɗaya su ma gidanka amma wallahi in ka ce gidanka gidanki ya kuma zandalin kiɗi da bushe-bushe da waƙoƙi kai kullum gidanka bushe-bushe da kiɗe-kiɗe kai ko ba a barin baka tsoro don mai saboda su jin sun yi sun na abubuwa amma kullum a gidan ka kira ka tashi wa'azi ka tashi sai ka kore sun burma gidan ka ka zama lahiya ke shi amma ana aslihu alaikum masawikum ku inganta wurin zaman ku jama'a ina fatan mun gane maganar don wallahi kana tafiya ka mugu abu gidanka gidan ɗiyanka su kasa zama cikin gidan nan akwai wani gida a garin jega duk wanda zama gidan mutuwa ya kai duk wanda zama sai mutu kuma gida na cikin gari daidai a zamna amma duk wanda zama mutuwa ya kai wallahi malam sai an ka samu wani almajiri da shi shina iyawa an ka ce in iwa ne ya ce wallahi yana iyawa wallahi ya ce zama gidan nan kullum karatun ƙur'ani ya kai sai ga babu matsalar komi sai da ya shekaru sai mai gidan shi su da Allah wane da yanzu mun gode muna son kaɗan kwashi ka uku ai malam tun da an ka gyara gidan wani ya tuye suna ciki kuma sai ya mutu sai aka sake buɗe wansa su da Allah yana son da yanzu a mai ɗaki ciki a bar shi ciki sai a to sauran wurai kuma a gyara a sun wanzu a yi an ka so an ka yaka an ka ba shi ɗaki ya zama da kuma sai an ka zama lafiya kaga miya gwada wake sana akwai wanda ga cikin agent na alhazai wanda aka kamfanin alhazai ya ɗauki haya gida madina shi da baki ne muka magana dari da shi ba wai ta waya ba ya ce wani na ce na ɗauki gidan nan haya miliyan hamsin na sefa ya ce wallahi ashe ni ina ganin gida ya yi arha ashe gidan ga bai da kyau cikin madina ba ai sai ne ce cikin madina a ce wallahi ƙwarai ya ce wallahi da mun ka shiga gidan na zai kowa ya samu gida kowa ya samu ɗaki lahiya lauga ac ga komi ya ce wallahi shi ka ya cikin fan gidan amma in dare ya sai ya ji an ɗauke gado ne a yi sama da shi sai a aji can ta shi a shi mina na wanga shi mai sani can kuma sai ya ji an bigi gambu kuma kone da suwa ya gabe ga kowa ba da ya sai ya tabi wani sai ce wane wai ku gidan ga lahiya da cewa lahiya wani gidan nan arhaji daga an aima babban zana ba ku dama almajiri na sai ce duk talabijin ɗin da a cikin ɗakin nan a mai shi ta abin ga ƙur'ani duka gaba ɗaya hoton ɗin duka domin kasar san reception akwai inda aka zara shi ɗin duk kowace talabijin cikin ɗaki kowace an kamar shi karatu wallahi malam shi kenan sai an kamar lahiya sai wani ɗaki su ko sai suka kai bai yiwa sai ka su muka kallo ya kamata mu canza sai wani ɗaki an ka canza sai an ka canza kuma sai ga matsala ta faru an ba su tsoro cikin ɗakin su sai ce an faɗa musu an ce kada wanda ya canza ƙwar'ani kawai za a sawa domin ta al'ada in kai ka biya kuɗi ka ɗauke hotel so da gasunti babu yadda za a yi su dawo maka to miliyan hamsin kaka za a yi mutum ya iya yahis Daga ba su yahuwa dole haka nan an kai Allah ya sa almajiri na ba jahili na ba sai yasa aka sa qur'ani ko ina kaga wannan ya gwada mana karancewa qur'ani na gyaran gida amma da ma waye gari kai ba kai matakka ba ta yi ɗiyanka ba su yi rako da gidanka ba ta yi sidi na gidanka bai yi babu wata tasha ta wadda za ka sa a sa ƙwa'ari duk harkar ban ta to me yasa gida ba a baka tsoro dole a baka tsoro gidanka wallahi sannan bayan haka na annabi ya ba ya bada wato hanyoyi na tsaron gida daga cikin in za ka shigo kai addu'a sannan in dare in za a jaya koha a ce bismillah a jaya koha manzo Allah ya faɗi cikin hadisin muslim yace fa inna shaytan la yaftahu baba mughlaqan lalle shaytan duk taurin kai ne wallahi bai mu da aka ce bismillah an ka rufe sannan bai lakuwa sama kuma saboda ai bismillah an ja aruhi amma za ka ga wani sai ya taimaka mai gari da jirgin gidan nan shi yau mai gari da sa rufe mai gida ka rufe da kana ka ce bismillah ka za ka rufe ka za ka rufe ka sa sakata kuma kwanta in ka ce ƙofar ɗakin ka ɗakin ka za ka ce bismillah ka za ka rufe ka ce in za ka kwanci ka karɓi shi hidaka ka sa zane haɗa zane ka karɓi shi hidaka sannan ka ce bisu na hakwanta kai addu'o'i sai ka samu tsaro gidanka akwai addu'ar da an ka ce in ka yi ta hamar ƙaucinka sai ya samu kariya daga Allah ayatul kursi aka ce in mutum zai kwanci ya karanta ta har da shi sun samu kariya sanadiyya ta shi a wani da waɗanda abubuwa amma sai daga gidajen mu mun su da kiɗe-kiɗe wani wallahi kasuwan da akwai gida ne kana iya ganin kasan ɗari ba ka samun goma na wa'azi kwakwalen yardu ya ci kada ɗan yare ɗan agajin suna sarɗin waƙoƙi suna sarɗin waƙoƙi an baka jin karatu ga bakinsu saboda wallahi bai da hankali sai na umar abin da ya faɗa ya faɗa ya faɗa a nan kudi ba tun wancan zamani yace aslihu alaikum masawikum ku gyara ku inganta gidajenku matokayin su ne masawiku ya ce wa akhifu hadil jan ku razanar da wa'annan aljannun wa'annan matizan tsira ku ba su tsoro tun gabanin ku su ba ku don saboda iya girma ya zan ƙato sai ya ba su tsoro ko bai jima ciyo bai ba su tsoro sai ya sa gidanka bai zama ba amma wallahi duk gidan da za a ce a duk kufar karzun ƙur'ani wallahi suna barin gidan za su bashi ko asalin mazanin suna wallahi za su bashi mu mai yadda da wannan kuma imani da wannan amma abinda an matsalar mutanen wasu in mutum zai koma sabon gida sai ya ce wancan angul ya turbuɗe wani abu ya koma wancan angul ya turbuɗe wani abu ya koma nan ya turbuɗe ya ce bakin ƙofar gate tsakiya ya yi gina ya rufe wani abu ya za a yi ayatul kursi ta aiki wurin da ko sotul bakara so security da Allah ka ba su ya ja abu ne kai ya kace layu sun ishe ka da kuma abubuwa tsoro Allah Allah yana da wannan ko ga jikinka iya zan kasa wasu abubuwan tsari sai Allah ya to nai nawa na ya abu na ba ka abin da ya ishe ka ba to ka taya kare ka ni na jaya ka yadda ubangiji Allah ya kare ku ɗan uwa musulmi wannan shawara ce mawul bukhari yake karanta wa musulmi ya karanta musu asar kuma sahihi ne daga sayyidina umar radiyallahu anhu ya faɗa mu musulmi gaba ya ce wallahi ba mu taɓa zama lahiyar su ba tun lokacin muka yi adawar su ma'ana ai lokacin da musulmi da da musulmi da jin da da abin nan da maciji ba zama lahiya ba wurin zaman su ba shi yasa ga musulunci ya halatta a kashe maciji sun daga cikin dabbobin da ake kashewa da an gansu amma na cikin gida su ba a kashe su saboda min saboda gudun jinnuna kan su cuta mutum jama'a ina fata sun gane kuma bayan haka nan duk halittar Allah ta tuna daga siffata kuma wani abu in aka ce a ji masa za a ji masa ciwo ana ya kashe ta wa duk halittar da ka iya juyawa ta rike ta kuma wani abu in tabbar siffata duk abin da aka wa mai wani siffa ya mutu ana musu mutu ba shi sa kana ganin jinnu ana iya shi amma in ya koma maciji ana iya shi in ya koma musa ana iya shi in ya koma in ya koma kalangare ko in ya koma fara ko in ya koma wani abu saboda mai wannan sifa da ya ara ana ana kashe shi kuma ya mutu mutum da ya are shi ma ana kashe mutu haka ma jinnu in ya koma mutum ana kashe shi ya mutu zama ina fatan gane magana ka to saboda babu mamaki suna da kiɗa suna kuma abubuwa daban-daban jama'a ina fatan mun gane magana amma akwai wani abu wanda ya jima ya tsaya ga raina har yanzu ban kai ƙarshe ga yarda a ce maye yana kuma musa ko maye yana kuma wani abu daban har yanzu rayuwa ta gaskiya har yanzu ga ban gama gamsuwa da wannan don mi saboda jinnu an ka ba damar su rikida kuma kowace irin sifa mai kyau da mara kyau da mala'iku su ma an ba su wannan damar su rikida amma ga sifa mai kyau to amma dan adam ina an ka ba shi damar rikida ya kuma wani abu da kun gane maganar ga sai ku in shi ma ya kuma jinnu da rada eh kenan kai ganin su musa amma musa ta ba kenan kawai da ido ke to ubangiji Allah ya kare Allah ka ba mu ikon ganewa na mm eh eh eh eh a abuɗewa wannan kana da bismillah ka buɗe saboda duk abin da musulmi na zai yi ana san ana ce ce bismillah amma ruhewar ta yi mahimmanci saboda in kan ruhe gidanka da bismillah ko barawo bai shiga ciki mutane na imanin su da Allah bai kai su yadda cewa in ka ce bismillah ka jawo yana kan ruhe barawo bai buɗe ba in makulli gare ko sakata in za ka bugawa ya karuwa ka ce bismillah bai buɗewa duk wani masaki inda an ka sayi wallahi bai buɗewa imani da Allah da mutum waɗanda abubuwa da mutum zai faɗi suna adda da matsala ga mutum sannan duk kuɗin da ka to da su duniya komi yawan su in ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ka aje su wallahi ba ɗaukar su jiya wata mata ta tare ni mun tashi islamiyya ta ce akwai wata uwarta yayarta wa dai uba ita hawa da matsalar ba ta da halin aje kuɗi shi har cikin qur'ani ta aje kuɗi ya ɗauke su ciki faɗa mata da karanta bismillah tawakkaltu allahi wala hawla wala quwwata illa billah wallahi ba dokar su to saboda ka shi yasa yan uwa musulmi shi musulmi ba abin da gari in ba addu'a ba dan mun ga magabata sun yi addu'o'i daban-daban kuma Allah ya gwada musu ya Allah kuma na amsa dan wani daga cikin magabata yayi addu'a yace ma jama'a ta ku to mu te saman dawaki an ka hau teku ka ketare kuma wallahi addu'a ta yi yace har hada sibin dokin su bai jike ba ce kuta an ka hawo an ka tsallake da kasan mai hawan kasa ya wuce haka da ya wuce wani bawan Allah ya taba ba mu tarihin wani mutum ɗan kasuwa dare ya mai cikin daji sai ya ce dare ya mai su hira sai ya kwanta sai wani cycle haka ya ja layi da'ira kewaye ya shiga da shi da kayan dukiya da ciki sai ya karanta ayyar da cikin sotul arab ya karanta ina rabba kuma khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin a stawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yadlubuhu hafisan wash-shamsu wal-qamara wan-nujumu musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المؤتدين سيشك shiga kwanta. yana cikin wannan yanayin sai ga wasu miyagun jinnu guda biyu sai guda su ya ce guda bari in shiga in kakkace mai hanji ya mutu ya yi wadda yake tsallaka wannan cycle wallahi ya kasa ya yi da ya yake tsallaka ya shigo wurin wallahi ya kasa shi ku gani to kai da baka iya ba ni in ce in je walwa ta in juya shi in hauka shi shi ma yadda yake tsallako ya shigo ya kasa cycle na yi haka kewaye ya yi addu'a ya za ya ce mana ƙwa'ani bai yi mu ba mu yadda wallahi ba mu yadda amma sai kaga wasu mutane gan suke kai ina wa ina abubuwa ba su yi sai ba su wani ice ya ci ko sai ya bidi wa wasu abubuwa ya rika ko sai ya dogara ga wani abu sai ya bidi jinnu wanda zai dinga aiki da shi wallahi wannan yan wani musulmi bala'i ubangiji Allah ya kare mu saboda ka islahul buyuti abuna wanda yake mata mutane su kula da su Allah ya ba mu ikon ganewa yace babu nafaqati fil bina'i babin da ke magana akan zuba kuɗi cikin gina sama gina kuɗi sama ƙasa kuɗi shi ko me matsayi ne ga addini yace na abdullahi ibn musa an isra'ila an abi ishaqa an harisa ibn mubarrib an khabbabin qala inna ar-rajula yace lalle mutum la yu'jaru fi kulli shay ana bashi lada a cikin kowane irin abu illa al-bina gina kawai in dai ƙasa za a samu kuɗi ko yi ba a samu amma masallaci wannan manzon Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu mislahu fil janna duk wanda gina ma Allah masallaci sai Allah ya gina mai iri ne aljanna wani ya ce yadda ka san ko misalin gidan tsuntsuwa na inda ka gina masallaci inda ana samun masallacin da girman gidan tsuntsuwa sai Allah ya gina ma iri ne aljanna ra tashin kiyama hake nan masallatai sai a hishe su amma gidan za ka zamna kai ko nawa kashe ya baka samun komi ciki amma gidan da ka gina ka ce ga hinan ka aje humusi a sa bayan Allah ciki kaga wanda duk wanda ya shiga ciki yayin kalla ka ruha mai asiri kuma ka kana da lada akai jama'a ina fata mun gane magana amma gidan za zaka shiga kai kuma an ce shi gida ba gidan zakka wai gida ba gida kamar yadda aka ce akwai ɗakin ka akwai ɗakin matakka akwai ɗakin yara akwai ɗakin bako ba a extra kuma ba a extra sama ga bukata kai ɗaki hudu alhali kai guda za ka shiga da kai da matakka ba a yi haka nan ba a bar mataki shi ɗaya na kwana ciki an gwada mai wani gida mai na guda unguwa ta gaba ɗaya mai gidan mata da mata guda ta gare amma gidan guda unguwa ta malam duk ya gine gaba ɗaya kuma komi an fa ina ganin ko kuɗin wuta da za a biya gidan nan ɗaya na wata kai ya ishe ka shekara da kai da iyalin kuna ci ba ku sai su mata guda ta agarai kuma ɗaki guda na fara amma ya yi unguwa gaba ɗaya ya kwashe duk jama'a ina fara sun gane maganar ka nan wanga hadisi yana son ya gwada mana mai hankali gwargwado ina za ka tsallabe kayan lokaci ya yi shi na aka amma ba ka tara ma kanka gida wani irin katoton gida wanda yake ko'ina gashi nan gashi nan gashi nan wanda kuma duka kwana ɗaki guda za a kwana ciki kuma ba ka cewa kai gobe ina kwannan ka tashi gobe a kwancan gobe ka tashi kwancan a ba hakan na za ka yi jama'a ina fatan mun gane magana gida dai yanzu akwai gidan baki mi Allah yi kai wa'in ɗakuna sai ka samu su bayan Allah ka samu shi yasa muna magana da wasu abinda aka tsaye mutanen mu nan ba su hoye gida su sa bayan Allah ka ba a samu mutanen da adda mata mai iyali wanda ku zama gida ya zaka shiga gida nan na ba ka zamna ko ka to ka gina gida mai fat fat goma ka samu bawon Allah ka ce ya zamna ciki tsawon rayuwa ce akwai abin da malamu kusa ce ma umara na baka wuri ka zaɓa tsawon rayuwa akwai abin da malamai ka ce ma ruka ba ko cikin bulugul maram ya yi wannan babi ya kawo hadisai ya ƙarƙashi dai ruka ba shi ne wani gajiya na ba haka zama da ni da kai in mutu na riga ka mutuwa ya zama naka har abada magadanka ba su da komi ciki magadana ba su da komi ciki sannan in ka riga da mutuwa zai dawo hannuna iyalinka su tashi shi aka ce ba kenan ko muna jiran wani kila ba ku so jin wani karatu ba eh sannan akwai hubusi shi ko wanda aka ce hubusi shi ne mutum ya toye gina gida ya sa komi ciki hada wuta shi ka biya shi ka biya kudin ruwa sai ya ce a sa bayan Allah zamna wanda aka ga ya dace a sa shi ya zama sai ran da ya samu nashi ba shekara goma ba shekara ashirin sai ran da ya samu nashi ko sai ran da ya mutu sannan a sai a sa wani shi mai gidan ya riga ya yahe shi ya ba shi ya ba don Allah shi fi cima mahubusi da waƙafi ya ga ce waƙafi wasu an ga ce gidan waƙafi su suka gidan yagi a a waƙafi wanda an tsaye sai ga aikin nan da mai shi ya ce a yi shi ba na hina ba ya haita hannu ne na dukkanin musulmi na gaba ɗaya amma ana sa masu kula da wannan wurin amintattun mutane waɗanda sai a dibu wani mutum wanda ya kamata a sashi wani sai a ɗauki sashi shi ke shi matsafi sai an yaye mai isa wannan ɓangare nan ya an ka ce ka kawo gida goma nan cikin argungu waɗanda aka gina na hubusi na baka ya kawo wa to halamma mabukatan abamu shi ya yi sanya gina gidan haya ya sa mutane duk wata a bayan wani abu ko shekara a bayan wani abu to me yasa bai gina ba kai ne gidan da lahira zai isko shi ba su yi sadaka ku da an nan yanzu ma wa'anda nan wurin babu wani mulki miliyan goma ko akwai to nan gaba duk wanda ya mallaki kudi masu yawa ya yi irin wa'annan shawara ta naka baku da ta nuna kana ji duk wanda Allah ya rufa ma asiri nan gaba <laughs> duk wanda ya samu zarafi nan gaba cikin ku ya hito da wannan sunna din gina gida mai kyau sai ci ya bar sai wuce a samu bayan Allah waɗanda ba su da gida yanzu ka diba mutane su gidajen su sun faɗi ruwan ka saman gada an makaranta an ka ba su azuzuwa sun ka zama ko ba ka tsina ba sai abubuwa sun ka sun ka ta sun biyo baya bayan suna sai mutum bai sawa zama irin haka nan har an ka to an ka hishe su saboda ka shi yasa aka son gaggari shi yasa musulunci ita ga ya aza abu ba wai don banza na ya aza shi ba ya aza shi don mi don maslaha akwai wanda wallahi har ya mutu bai gidan kai ne dan Allah ya bashi damar zai gina gidan kai ne Allah ya bashi wannan damar ba amma an ka bashi gida ya zama kaga an rufe wannan matsala wani wallahi ba zai iya gida ba sai iyayen sun girma sun su zo su gina mai gida su shiga ciki saboda jama'a dai wa'annan kamar darasi na wanda musulunci ya aza sama ga shekara dubu suna nan ana karatu amma ba a gane mina na bayani ya tafi ba amma iya yanzu ne to ya samu gida nan kwabo ungo yayi mai daki goma ko wace daki fas daban sai ya samu a ce a samu mutum goma ko da matashi na a ba shi a ce in ka shiga ciki in Allah ya hore ma sai kai na ka tahi da wurin don ko shi bai sai zama gida wannan irin wani ɗaya matsatsi sai ka shi ma yana shi don iyali zai su yawa kaga in ɗan shekara goma da an ka bashi kaga ya ya rufe cikin gidan jama'a wallahi wasu duk mutasa rashin auren da ba su yi wallahi saboda bai da ka yana da zai samu irin wani ɗan ɗaki wanda ciki da falo gwargwado dan faɗan kaɗan wallahi ya isa ya zama ne da matar ka hin shekara goma shi ko ya yi kiza ya samu ya hin sai a sa wani amma sai ga masu halin wannan bai kwacin ƙwalosu bai cikin tunaninsu ubangiji Allah ya sawaka yan wa musulmi ne ya kamata mu dakata kurakure mu cikin karatun mu Allah ka yahe mana daidan mu kuma Allah ka wala da karanta ka sami aiki da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh